da Allah muna kira da babban murya kuma muna kira ga dukkan wanda Allah ya bashi dama kuma muna gama shi da girman Allah da a bada gudunmuwa a kan rabo na abinci da muke so mu yi ga marayun mu'ad bin jabal foundation kun sani nan ba bako bane mun shafa faɗan halin da suke ciki marayu ne akalla guda ɗari uku da ɗoriya wanda a yanzu ma in dai rashi ne maraici to da yawan mutane ma marayu ne so muna mun yanke cewa ranar asabar mai zuwa za mu tara iya abin da muka tara na abinci mu raba ma waɗannan yaran zan faɗi wani abu ɗaya da shi kaɗai ne zai iya faɗuwa a lasifika da nufin ku tausaya ku ba da gudunmuwarku a cikin yaran nan da za a taimaka ma akwai yaran da mahaifinsu a garin nan ya yi ridda ya fita daga musulunci ya kuma ce ko a bashi yaran shi ko ya bar mana su a ƙarshe muka karɓi yaran suna hannunmu tare da mahaifiyarsa ake ɗaukar nauyin abincinsu da sauran abubuwansu waɗannan yaran bayan rashin lafiyarsu da ake kai su asibitin da ba mu taɓa faɗa ma wani ba a yanzu ba su da abincin da za su ci kuma dukan ya yi yawa dukan ya yawa tun muna iyawa gaskiya yarin jaye mu ya ku jama'a musulmi muna kira gare ku ku ba 'yan uwanku musulmi gudunmuwa Allah ka zama shaida kuma mun isar kuma kun ji insha Allah za mu tara iya abin da muka tara daga yau lahadi ranar laraba mai zuwa karfe ɗaya bayan azahar za mu tara su mu raba musu abin da ku kuka tara ko 'yan uwansu don haka iya kishinsu da kuka nuna da iya abin da kuka bayar insha Allah iya mu ma abin da za mu iya raba musu ba lallai sai kuɗi ba ba lallai sai ka ba da kuɗi ba idan akwai duk wani nau'in abinci da ka san zai amfani ɗan adam muna maraba da shi saboda yanayin da ake ciki wanda ke so ya ba da gudunmuwarsa ta kuɗi kuma zai iya sa account ɗin mu'az bin jabal foundation account ɗin mun faɗa sunan account ɗin mu'az bin jabal foundation duk wanda ya baka wani sunan da ba mu'az bin jabal foundation ba ko umar shehu ka gani a sunan ƙarya yake yi sau da haka mu'az bin jabal foundation shine sunan account mu na banki account number ɗin kuma 0026264944 banki kuma stanbic ibtc muna fatan don allah duk wanda allah ya bashi iko ya ba da gudunmuwa allah ta'ala ya kuma yafe mana baki daya ya shirya mana zurriya wanda suke cikin kunci a cikin mu allah ya yaye musu wanda suke cikin rashin lafiya allah madaukin sarki ya ba su lafiya